الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله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 Ya ayyuhan Ladina Aman taɓa ba a harka tuka jiki walata mutum na illawa antun Ya ayyuhan nasu taɓon rabba kuma ladi kalaƙaƙumin nafsin wahida. Wa kalaƙa min ha Wa basa humari jala ka tseren wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رتيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta 22 ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara 1437 lissafin nasara yau muna nawa 27 ga watan shida shekara ta shida, yanzu mala ibrahim kasuwar bacci yake sanar da ni cikin yan uwa da suka halarci tafsiri jiya mun gabatar da gtm na nlcc wanda ya zo zarbadi haka ne to ya ji ana neman gudunmuwar marayu ya aiko da sako na kudi naira dubu dari da hamsin ta hannun malam ibrahim kasuwar bacci domin a tallafa wa marayu muna addu'a wannan matashi allah ya saka masa da alkhairi allah ya ƙara yi wa rayuwarsa albarka kuma allah maraikin sarki ya kara mana matasa masu kishin addini irinsu akwai abin da ya faru da da rana wanda ya bani sha'awa shek abubakar imam ikara allah ya ji gan sai rubuta kabarinsa da rahama akwai daya daga cikin iyalansa hajiya fatima ta taso tun daga zaria ta halarci tafsiri na mata da ake gabatarwa wanda muke gabatarwa a malali locust zuwan da gaskiya ya tuna mana malam allah ya kara miki kabarin malam da rahama kuma allah ya karbe shi a matsayin shahidi ta kawo barayin gudunmuwa ta tunanin zanduwa turbi talatin sai muka ce to a ba kwamitin marayu na mata na can malali guda sha biyar marayu na santa kuma a ba su sha biyar saboda haka can an ba su sha biyar sauran guda kuma sha biyar na sun su aliyu ikar sun zo da shi to muna addu'a ita ma Allah madaukakin sarki ya saka mata da alkhairi yanzu na shigo nake ganin shek sa'id yalwa mataimakin ciyaman na wakil kwamiti na kungiyar jama'a da su libi da wai kamatun suna ta kasa na ganshi tare da mutanen abuja sun ziyarci wannan majalisi shek abubakar giro argungu shi ne ciyaman na wakil kwamiti na najeriya na izala duk wa'azin kasa da ake shiryawa karkashin su ake shiryawa shi kuma shek iri ruwa shi ne mataimake shi shek iri ruwa yana so kaɗan mike domin mutane su ka wannan da fijo su suka yi kwan izanar abuja suka kyanke shi yanzu ya yanka jin har sun girma har da tarɗa ɗan zakaru a ciki sannan akwai mataimakin yan filamu na ƙasa shi ma kusan yan filamu na ƙasa shi ne shek adamu aliyu mai gora don kaduna to akwai mataimakin sa daga jere duk dai ko mutanen kaduna ko kuka tattara kuka haddace mataimakin yansu ina so idan nake mutane domin su gaishe ba su kaɗai suka zo ba su zo a cikin tawaga da ba za mu samu lokacin da za mu gabatar da su duka ba amma muna addu'a duka Allah ya saka musu da alkhairi da zo mun je rigata mun je rigata Allah ya nuna mu abin da ban taɓa gani ba a rayuwata yanzu shugaba alhaji tukur isa yake ce mu yau an yi fata huri gasa wazin da an shirya za a yi a masallacin juma'a tun karfe biyu na dare mata suka fara shiga masallacin yanzu haka ana maganan kyaure da kofofin masallaci da ke da waye da sai da allah yi kamin gari ya waye rana ta dago sama da mutum ashirin sun suma saboda yawan jama'a karshe abin da aka yi aka ɗauke karatun dole aka mai da shi masallacin idi to ni dai da je na ɗauka wa'azin ƙasa na mata ake yi domin na san ko sallar idi aka fito to haka za a ji fili iya inda idan ka zai iya hangowa gabar da yamma kudu da arewa mata ne bayan Allah sun zo su ji magana Allah kuma kowace a cikin hijabi da niqab waɗanda ke da niqab a fuskar su sun toye da babu niqab a fuskar su kuma iya kallon ka su ne zuzuru tun da na zo duniya ban taɓa ganin taron mata haka ba na taɓa zuwa wa'azin mata a hutu saboda tsabar taron mata mata ta taɓata cikin taron mata da kira ha gano ta da kyar na jira kusan awa ɗaya ba iya gano ta ba amma matan da suka taru na in Allah ya yadda ba su kai matan da suka taru a rigata ba wato na gane suna ta rigata ta wato wato bide a riga an ba ta takardar sallama an sake ta mata suka ce saki uku sau uku kusan wani abu ni dama na fahimci in ka zama dan bidiya a kaduna sautsai ne in ba sautsai ba babu abu da yasa ka zama dan bidiya a kaduna da ka zama dan bidiya a sautsai ne ya fada kanka kaddara ce ka riga fata wa man Allahu fitnatahu falan tamlika lahu min allahi shay'a abinda kawai yasa ne kake amma an gama ayi me wallahi an gama Allah ka karbi wannan aiki Allah karka bari niyyar mutagaza ta gaza inda niyyar mutagaza ta gaza Allah ka ji tausayi mu ka yafe mana ka karba haka ya Allah wannan al'umma da ke mana kyakkyawan zato karka bar su su gan mu a wutar jahannama da tashi Allah karka bar su su gan mu mun tozanta a ranar tashin alkiyama amma abun abun ban tsoro ne ya kai musulmi ya zauna yi ta kuka yana zubar da hawaye tun safe bayan Allah suna cikin rana kamin mai saurin sai da muka tashi daga tafsiri wajen karfe sha biyu da wani abu muka yi saurin amma duk inda ka duba an sa mana lema inda za mu yi wa'azi rama amma suleiman tun muna cikin mota ya ce malam wurin da ce alarama ya ce idan muka yi wa'azi karkashin lema mun ci amana addini nake me ya kamata ya ce a kira leman nan mai wa'azin a tsakar rana mu ma ranar ta dake mu yi da ta dake wa'annan bayan Allah suna azu kuma abin da ya faru ke an dan sa wani dan kanofi ni na dan shiga na zauna kame a fara azumi shi ya rama ya ce Kano kanofin ma bai shigo ai kan ne kai tsaye sai da aka kauda leman nan sannan ya hankalin shi ya kwanta mutanen Kaduna Allah ya kara wa rayuwarku albarka Allah ya ƙara wa rayuwar ku albarka wato bidiya ta tafi bidiya ta tafi shawarar da nake ba malamai a Kaduna ku ci gaba da karantar da sunna ka tsaya kana yi wa mutane kaje kaje kana surutun banza da wuri baka koya musu sunna wallahi zaka ga tsaya wata ran yara za su baka takarda sallama domin matasa sai riga sun gane sunna sun karbe ta ko sunna ko kafar katako ina muka kwana alaramu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار نعم وما للظالمين من أنصار الله ما دوكين سركيتي لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم Allah ya ce lagade kafara haƙiƙa sun kafurta haƙiƙa sai da Allah ya aje musu kan tukuna kamin ma musan zuwa ne ya ce laƙari kafara Allah ya ce haƙiƙa sun kafurta suwa allazi na ƙalo inna Allah huwar masihu ibn maryam waɗanda suka ce annabi isa ɗan maryam shine Allah annabi isa ɗan maryam shine ne Allah suka ce Allah shine annabi isa ɗan maryam Allah ya ce waɗannan sun kafurta annabi isa shi ake ce masihu da aka ce inna la huwal masihu ibnu maryam an yi masihu guda biyu a duniya masihu guda nawa guda biyu ɗaya na ƙwarai ɗaya matsiyaci su biyu ne masihu na ƙwarai shi ne annabi isa allazi na ƙado yin da lahuwal masihu wane ne almasihu masihu ibn maryam shine annabi isa dan maryam masihu na biyu shine dujjal masihu dajjal ke shine wa dujjal shi ba sunan shi masihu me yasa ake kiran annabi isa da almasihu li'annahu mamsuhun bil baraka yadda ake shafe jariri da mai haka Allah ya shafe shi da albarka haka Allah ya shafe shi da mai da albarka shi yasa ya zama shi kullun cikin albarka yake kullun cikin amincin ubangiji yake shi yasa qur'ani mai girma yace wassalamu alayya alayya والسلام wulidtu wa ولدت amutu wa ويوم ub'athu hayya annabi تعالى magana yace wassalamu alayya amincin Allah ya tabbata a gare ni yawma wulidtu ran da aka haife ni ran da aka me aka haife ni wa a mutu, da ran da zan mutu cikin abincin Allah zan mutu wa yawma ub'athu hayya ran da za a tare ni ran tashi alkiyama cikin abincin Allah zan tashi Wai nan ranaku guda uku sune masu hatsari ga dan adam na farko ran da za a haife ka domin kana cikin wata rayuwa ta ciki ko eh jariri yana cikin ciki yana tsugune a cikin mahaifa ko ina ruwa ne ga duhu duhu har guda uku yana ciki yana iyo kamar yadda kwado ke iyo cikin ruwa in lokacin haihuwa ya zo in Allah ya ce to a haihu shi ya fito haka yadda yake kafar dama na iya fitowa ta hagu ta makale kowa ta shiga hatsari ko bata shiga hatsari ba ta shiga hatsari sai Allah ya sa wani mala'ika ya juye jaririn sai ya tumbling ya koma upside down kafafun sai su koma sama kan ya koma ina ƙasa yi tsayuwar wata kenan domin ta nan ne zai fito da sauki daga nan sun masabila ya tsara wannan yan matsatsa hanyar sai wo kai da ka gani ka aikin Allah ne in banda Allah waye sai fito da jariri ka kalli rushe kan jariri ka ga inda shi banda Allah waye sai fito da shi in kun ce ba haka ba bayan ya fito kuma yi da shi ba bayan zai fito ba sai da ya fito to yana fitowa kuma sai yuton ku ce koma sai dai ta mutu amma ba zai koma to a cewa ya fi da shi Allah ya fi da shi Allah ya fi da shi jahilci ne na malaman tsumbu wai sai a ce a rubuta wa kai Allah ka raba mu da malamin dariya wai a rubuta wa mai ciki eh, ya kuruji min bayanin sulbi wata ra'id wai idan ta sha yaran zai fito da yake jahilai ne sun ji abin kawai ya yi kama da hausa ne da ɗan santsi santsi ya kuru jimin bai ne sulubi sulubi sulub sulub sulub sai kawai yaron ya faru su wasu ba san menene ma'ana ayar Ɗan kana ciwon ciki a ce a rubuta maka lalabi safi badani hi la yamil ba su wai lalabi safi kai ciki kake ciwo ba cikin kana ciwo sai aka ce kuma a rubuta maka lalabi safi badani wai wannan ciwon ya ta zama cikin cikin ka ila yau ne masu rana na tashi alkiyama kai Allah ka raba mu da malaman bid'a inna shani aka huwa lab tar wai maganin bugun kunama amma ce huwa lam to ka tsaya na wurin kana cewa tar ana ta wasa da ayoyin alkur'ani ne wannan wasa ne da ayoyin alkur'ani ne to ku kalli ta inda jariri yake ne inda jariri yake fitowa to yayin da zaka fito duniya babban magana ce jariri yana fitowa shedan yana nan yayi ready shedan yayi ready yana fitowa shedan zai zunguri jariri yana zungura jaririn fa yastahillu sarikan sai ka ji jariri ya kwala ihu jariri yayin da aka haife shi yakan fito yana mai ihu wannan ihun da jariri yake yin an haifo shi shedan ne zungure shi maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake mutum biyu ne kawai shedan bai zungura ba da annabi Isa da mahaifiyarsa Maryam in inji annabi Muhammad sallallahu su kadai ne shedan bai zungure su ba shine wassalamu alayya yawma wulidtu wannan kutufo da shedan ke yi wa jariri shi Allah ya tsallaka da shi ya fito cikin aminci ko bai fito cikin aminci ba wa yawma amutu yace da ran da zan mutu ba kashe ni za yi ba ba gicce ni za yi ba kamar yadda nasara suke faɗa a ah, cikin aminci zan mutu Allah ne zai karbi rayuwata cikin aminci ba wani wanda zai samu daman kaina wai har ya gice ni har ina ihu ina cewa ubangiji na ya manta da ni a to ba kai ne ubangijin ba ya kuma ubangijin kai manta da ni ya manta da ni ba gaskiya ne ba gaskiya ne a cikin aminci zai mutu ranar tashin alkiyama ma zai tashi cikin me zai tashi cikin aminci to yan bidiya sai suka ce wai wannan ita ce ayar mauludi an ce ina hujja ce ga yana a ƙur'ani ɗan eh, zala jahilai ne ba ta duba alƙur'ani ne girma wasalamu alayya yau mawulutu ban da aka haife ni to alwulutu nan daga wulutu aka samu mawulutu wulutu to maulidin wa ayar kanwa take magana haihuwar annabi muhammadu ko haihuwar annabi isa to kaddara ma aya hujja maulidi ke maulidin wa maulidin annabi isa kenan kenan aya kirsimeti to haka maka Allah ya ka jawo aya kirsimeti ko har ka ta kun ita ma kirsimeti tunda ka jawo aya kirsimeti ko ba haihuwar annabi isa bane kun yadda ko akwai mai ja Allah rama ba mu aya aya ta gaba mu ji haihuwar waye laqad ita wannan aya zaka maimaita mana wassalamu alayya والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا هاي هو روا ذلك عيسى بن مريم بس جبا ذلك عيسى بن مريم بس جبا سوسي ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمتون الله أكبر الله يكي ذلك isa bin maryam in aya maulidi ce to maulidin annabi isa da maryam da yake magana maulidin wa annabi isa yanzu masu zargin ahalin suna suna cewa babu maulidi babu san annabi kaji mutumin da ko sahu bai hadawa masallacin shi wa ba mu ne ba da dala ga tambaya game tun da baka tashi kasar nan littattafan da muke koyon addini akwai gawai haka ne a cikin gawai ne akwai babin arkanul islam ko babu rukunan musulunci akwai farillan alwala sunnonin alwala farillan sallah sunnonin sallah babin maulidi babu to me bai kawo ba shi ma dan izala ne yin annabi ko ya manta ne a watakila mantawa ne me yi ya mantawa da ma adam zai iya mantawa ko ba zai iya mantawa ba to akwai ahalin akwai me ahalin ahalin na akwai babin alwala ko babu babin sallah babin ruwa babin najasa fitsari babin kashi kabili ba'adi akwai babin maulidi babu shi ma babu babu a to shi ba ɗan izana ne shi ma ko mantawaye a mantawaye mantawaye me ya manta ne to akwai ashimawi daga nan za ka fara samun magana azumi akwai babin sallah alwala tsarki ruwa babin azumi babin maulidi shi ma babu shi ma dai zana da yake shi yasa da ka au manta waye to manta waye manta waye ya manta ya manta manta waye to akwai iziya dubun ba da uzuri eh akwai babin Sarki, alwala sallah azumi zakka aikin haji kwarkwata kudin kitso eh ko ba magana kudin cizo a cikin ziya magana kwarkwata magana kasuwa magana maulidi o bai kawo maulidi ba shi ba kenan nan izala ne o a manta wai a to manta wai ya manta ne ya manta ya manta to mun yadda ya manta shi ba saboda babu su a ita rikici to akwai risala akwai me risala akwai babin sallah alwala tsarki aure mutuwa gado aro jingina to akwai babin maulidi to me yasa shi makira wani bai kawo ba dan zana ne o mantawa yi to mantawa yi mantawa yi mantawa yi mantawa ya manta to mu akwai askari eh askari akwai babin farauta ha farauta ba gado aure zaka talla kasuwanci aro jingina intuwa aikin hajji safa da marwa arfa babu maulidi to me tashi ko bai kawo shi ma dai zana ne muke manzo duk abubuwa mantawa yi eh ya manta ne ba shi ka manta waye manta waye da mu kyale shi ba akwai muktasar ko lawali da sani eh da Allah lawali da sani da babu menene babu a ciki har ba abinda kwakwalwarka ba za ta yi tunowa ba akwai amma akwai babu maulidi me yasa bai kawo shi kuma shi ma makin manzo ne dan izala oh manta waye ya manta a to ya manta ya manta ya manta ya manta to akwai mudawwana mudawwana ke kenan ba babin da babu akwai na maulidi me yasa ba kawo ba wa manta waye to imamu malik mai mazhabar gaba daya mu wada da ya rubuta akwai babin maulidi O manta waye imamu bukhari a sahihul buhari ko shi ma ya manta imamu muslim ko ya manta abu daud shi ma ya manta nasa'i shi ma ya manta ibnu majah shi ma ya manta musa na ahmadu bin hanbal ya manta zainai ya manta jarimi ya manta ya manta ya manta ya ashe dai makiyar manzo suna da yawa inda wayannan makiyar manzo wallahi dalili ɗaya ne sa ba su yi magana ba su addini suke koyarwa wannan abin kuma ba addini ba tunda ba addini bane bayan da za a yi zo cikin littafin shi yasa duk littafin musulunci babu duk littafin musulunci babu babu shi inda littafin musulunci inda littafin musulunci yake karantarwa babu duk littafin da muke koyan addini da su ibn rushdi su ibn ashir duk wani littafin da ka na koyan addini babu me yasa babu saboda addini suke koyarwa shi kuma wannan harkar ba addini ba ce shi yasa ba za su karantar da shi ba shi yasa annabi bai yi ba sahabbai ba su yi ba annabi ya ce kana kaunarsa kai azumi ranar litinin shekara sati 48 ba ka taba azumi ranar litinin ran da aka yi annabi ba sai sha biyu ga wata rabiul awwal ya zo ka hana mutane bacci wai kai a ranar ne san annabi kai tashi sha biyu ga wata ranar ne a wani kaga manzo ta tashi a wannan ranar duk shekara guda ba mu ji motsin gaba ba sai ranar za ka hana abin haushi salatin annabi ma baka iya sai ka tsara mutum ka ce kawo maka salatin annabi ruwaya ingantacciya da ke da isnadi ruwaya da akwai ta abukari ko akwai ta musulun ba zai kawo maka ba sai yayi hadisi sai yayi wa salatin angulu da kansa malamai sun yi tifaki salatin annabi da fi kowane inganci shine salatin ibrahimiyya salatin ibrahimiyya ma wanda fi kowane inganci shine ruwaya da imamu bukari da imamu musulun suka ittifaki akan ta wace ruwaya ce Imam Bukhari da Imam Muslim suka ittifaki akan ta Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid full stop salatin ya kare wannan siga ita tafi kowace inganci kama sai ka zo ka samu tun bai masani ba Allah sarki ba koya mai addini ba an bashi yana ta rudu ba akwai masa hakikanin addini da annabi zo da shi kawai zai hana ku bace na Allahumma salli ala man hamalahu al-buraqu Allahumma salli ala man azallahu gamamu Allahumma salli ala salli ala sahibul wasilati wa sahibul farilati wa sahibul maqamil mahmudi allahumma salli ala muhammadin adada zinati arshika allahumma salli ala muhammadin adada man salla alaihi wa adada man lam yusalli alaihi allahumma salli ala muhammadin ma'ana fa akusaba da Allah mana fa a tattama'imu a wani hadisi aka wani Allahumma tsalli ala Muhammadin mana fa a tattama'imu a wani hadisi wai yana ka yi wa annabi salati gwargwadon amfanin da laya ta taɓa yi a duniya to wa yadda maka ta taɓa amfani <laughs> wa yadda maka ta amfani manzo Allah ya ce shirka jirgin kai kana mana fa a tattama'imu Allah ka gafarta mana ahadin sunna ku rike sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan kana kaunar manzan Allah yi koyi da shi yi koyi da wa tafiyar ka muga irin ta annabi sallar ka irin ta annabi azumin ka irin na annabi zakar ka kamar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta shiga ban ɗakin ka irin da manzo fitowar ka irin na annabi cin abincin ka irin na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasuwancin ka yadda annabi ya ce ayi komi na ka muga kana koyi da wa kana koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wai kai wa annabi wakar bege shi yake nuna kana ƙaunar annabi ba yi wa annabi wakar bege abu ne mai kyau abu ne mai mai kyau amma bayan ka yi wa annabin wakar bege kuma kai koyi da wa kai koyi da annabi in wakar bege kadai a yi wa annabi shi ne ke son annabi shata ya fi kowa son annabi a najeriya ko shata bai yi wa annabi waka ba amma ku taba ji wani daji ya yi wa annabi wakar bege kuma tashi mata fi daɗi wallahi tashi tafi dadi dan shi me yace na tsaya ga annabi Muhammadu ku ba na kuka tsaya ni ne dan na tsaya kai ba da rama haka ta taifar ya ce kowa tsaya ga annabi Muhammadu bai taɓewa nan a duniya bai taɓewa gobe la'ira mu dai tsaya ga annabi muhammadu a faɗa mun bege da aka taɓa yi wa annabi mai daɗe irin wannan a begen da hausawa suka yi begen da wasu kai hausawa suka yi yanzu ka haɗa hikima da basira da ke cikin wannan wakar da wanda ya zaina domin begen ka suke gani kamar na haukace to dama kai ne ne in na ji sunanka nan take sai in firgice dakata dakata dakata idan ka ji sunan annabi cewa kai ka firgice ko cewa ka kamar salati tsakanin ku da Allah na tambaye ku to wanda da ya ji sunan annabi sai ya firgice yayi wa annabi salati ya saba wa sunna ko bai saba wa sunna ba to yanzu ka hada hikimar da ke waccan waka ta shata da wannan kenan da gin annabi kadai ya isa shata shi ne gaba don ya fi su yawa shi yasa ce muku ba laifi ne kai waƙar bege wa annabi ba sai dai sahabbai ma suna yi wa annabi waƙar bege sai dai su sahabbai malamai ne ke yin waƙar begen mu rashin sa'ad da aka samu yanzu jahilai ne masu yi wa annabi waƙar begen ba malamai ba me yasa malamai ne ya kamata su yi saboda su suka san siffar Allah suka san siffofin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. idan sun yi begen zai yi kyau za su yaba annabi da abin da ya dace da shi ba za su wuce gona da iri su ɗauki siffar Allah su ba wa su ba manzan Allah salasalam saboda su waye su malamai ne malamai ne ke yi a cikin sahabai annabi yana da mawaƙa a cikin sahabai irin su hassan ibn sabi idan aka yi waka aka zagi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce tashi ka maida musu martani tashi karama wa ruhul qudus ma'aka annabi ya ce mala'ika jibirilu ma yana tare da shi ta ji mawaƙin da mala'ika jibrilu ma na tare da shi hasar kuma ya miƙe ya ce adimna khailana in tarauha تثير النقم موئدها الكداء يبارين الأسنة مزجيات على أكتافها عسل الزماء تزل جيادنا متمطرات يلدمهن بالكمر النساء فإما تؤردوا أن أتمرنا وكان الفدو وانكشف الجداء وإلا فسروا لجلال يوم يعز الله فيه من يشاء فجبريل أمين الله فينا وروح القدس ليس له كفاء وقال الله قد أرسلت عبدا يقول الحق إن فعل بلاء وقال الله قد يسأت جدا humul ansaru mau'idu halliqa'u kaji masu ilimi da suke wa annabi kaji wayanda suke wa annabi bege da ilimi malamai ne ke yi ba jahilai ne ke yi ba amma yanzu ya ko jahili a ce shi zai za a samu banna ko za a samu ba kawai a samu wata yarinya jahila ba ta san komi addini ba kawai ta ce mai yi wa annabi waƙar bege tana ya manzo muhammadu ka rungume ni ka ji wanda bai rungume ta wanda bai rungume ta da na akwai ilimi a nan akwai ladabi ga manzan Allah kin kyanke budurwa ta tsaya tsakan mutane na nan cewa annabi waje zo ya rungume ta kin kyanke da Allah ko liman da limanin masallacin nan liman dai liman da rawaninsa da alkyabbasa budurwa ta zo tana tsaya tana neman ka zo ka rungume ni a ne a takbir a takbir a takbir ko ne ma a fiye haka an yi ladabi liman da ya bai ladabi balle shugaban halitta nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka masu waƙoƙin bege akalla in kun rubuta ku samu maluma su duba mafi ƙarancin ku samu mai malu saboda ƙoƙarin kun ya zama ya yi amfani ku samu maluma su duba ku samu maluman suna su karɓa su duba inda aka yi daidai su tabbatar muku inda ke da kuskure su mai sai su gyara muku an samu ci gaba ko ba samu ci gaba ba sannan bayan begen kuma ai koyi da wa ai koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to annabi isa mamsuhun ne bil baraka saboda ayar da Allah ya karanta mana wa salamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ubatu hayya to shi kuma dujal me yasa ake ce masa masihu saboda mamsuhul ayn idan sa daya a shafe ki idan sa daya a dike ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu wani bala'i da ke jiran al'umma a duniya kamar bayyana dujal ba taba samun wani annabi ya zo ba face sai da ya illa hazzara ummatahu dajjal sai da ya tsoratar da al'umma su yi taka takatsantsan da zuwa dujal su yi taka-dantsar. takatsantsan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma duk annabawan da Allah ya aiko ba wanda ya faɗi siffar dujal da yadda yake wata nan za mu samu rana mu samu hazara ko awa ɗaya da rabi kan dujjar ku gane wane ne dujjar manzan Allah ya ce sharru ga'ibin tazar. mafi sharrin na ɓoye da ake jira shine dujjar akwai ran da yake wa'azi akan dujjar a masallaci ya daga murya yana magana da karfi sai aka ji yayi ƙasa ƙasa da muryarsa sahabbai suka ce sai da muka dauka dujar din ma har ya zo yana cikin nan bayan masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya sa annabi ya ƙasa ƙasa da muryar shi daga nan za ku gane hatsarin dujar to shi ma dujjal na ce masa ne masihu a annabi isa ma na ce masa ne masihu shi yasa manzo Allah ya ce ya gani a mafarki wani mutum kyakkyawa mai gashi ruwa na diga daga gashinsa yana zagaye ɗakin kaba ya dufu bilbai sai ya tambaya wane ne wannan aka ce masa haza huwal masihu isa ibn maryam Ya ce wa ra'aitu ra'ahu rajulan Ya bayan bayansa sai naga wani mutum mummuna gashin kansa a tsimbire idon sa daya a shafe mai mummuna halitta ha shi ma ya dufu bil yana zagayawa bakin dakin Ka'aba nace wannan kuma wane ne aka ce shi kuma wannan masihu dajjal ke shi yasa annabi Isa zai sake dawowa kamar yadda ya zo a hadisi dujal ma zai sauko kamar yadda ya zo ne kamar yadda ya zo a hadisi shi ya sa dukansu kowa almasihu ake ce mashi ne ake ce masa almasihu amma wannan wato masihul khair wannan masihul balala ina fata an gada wannan to shi annabi isa waɗanda suka rike shi suka ce shi ne allah su ne nasara yaqubiya su ne waɗanda suka ce annabi isa menene allah ne allah ya ce to waɗannan sun kafarta to shi annabi isan yana da laifi ko bai da laifi shi bai da laifi me yasa bai da laifi wa qala masihu saboda shi masihu kamin ya bar duniya sai da ya faɗa. me ya ce ya bani isra'ila abudullahi rabbi wa rabbakum ya ku bani isra'ila ku bauta wa Allah ubangiji na ubangiji a tafsirin da muka yi na bara suratul nisa ina ji na bara ne kwa da rama mun yi magana akan magana annabi isa me ya faru me qur'ani ya fada me bible ya fada akan magana annabi isa da sura suka ce an kashe annabi isa da ma maganganun da suke ciki idan ka karanto su da nassosin hatta a cikin bible din zaka gamsu cewa annabi isa ba kashe shi ba ba ne ba ba kashe shi ba abubuwan da ke ciki sun yi daidai da mafi yawan abin da alkur'ani mai girma ya zo da shi akan matsala suna haduwa a wurare da dama ba kashe shi ba ba ne ba ba kashe shi ba to tun wancan lokacin shi annabi isa ya ce musu ku bauta wa Allah ubangiji na ubangijinku ya sauke nauyi ko bai sauke nauyi ba shi yasa ko kai malami ne idan kaga alamun mutane suna so su mai da kai abin bauta taka musu burki taka musu ne burki malaman bid'a ne suka lalace har akai matsayin da mutum zai zo ya sa gushi a ƙasa yana musu sujada su kuma suna samar albarka ne mukan su mashi wasi idan jahili ya ganganci kana malami ya zo maka sujada to wa'azi ya same ka wa'azi ya yi mai ya same ka dole ka mashi wa'azi in baka mashi wa'azi ba to ka yadda da abin da yi ka yadda me saboda ka zama ɗagu ɗagu saboda a ɗagu kullu ma ubida min layi wa ya bil ibada duk wanda aka bauta koma bayan Allah to wannan ɗagu ne amma da sharɗi shar'i ne wa ya bil ibada idan ya yadda da bautar da aka mashi. annabi isa da suka ce masa Allah ya yadda ko ya yi magana ya fito kalar ya fada wa qala masihu ya bani isra'ila abudullaha rabbi wa rabbakum abinda masihu ya ga musu ku bauta wa Allah ubangiji na ubangijinku ya fita ko bai fita ba to kuma in kun ga za a bauta muku ku yi magana ku yi ne akwai wata magana da na gani a cikin addurratul karida durratul karida littafin sharhi ne na yaqutatul farida sharhi ne na me yaqutatul farida ku samu littafin ku duba in ba ku ga magana nan da zan faɗa ba ku kai ni kotu a hukunta ni eh a hukunta ni tana cikin littafin addurratul karida shehu tijani yana zaune sai wani muridi ya zo ya masa sujada muridin yana masa sujada kallin muridin ya ce ka kafarta kyau tijjani yana zaune muridi ya zo ya masa mai sujada ya kalli muridin ya ce ka kafarta ba a yi wa kowa sujada sai Allah ku duba cikin adduratul karida idan ba ku ga wannan maganar da ke ciki ba ku kai ni kotu in ɗauko tawa in nuna mu ahalus suna ba mai kowa sharri ba ma kwanmu sai da zakara to idan za a zo a yi wa shehu tijjani sujada ya kafarta wanda ya yi kai kuma a zo a sa goshi a maka sujada kai ku kana girgiza kai kana masha Allah kai ka yi da ko baka yi da ba ɗagut ɗagut ɗagut kullu ma obida min duni layi wa radiya bil ibada dan labarin tambaye ku yanzu Allah ya ce wayanda suka bauta wa annabi Isa sun yi ne annabi Isa annabi ne ko ba annabi ba yana cikin ulul azmi ulul azmi min ar-rusul ana rama fara ba su aya ta cikin suratul ahzabi wa وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا da Allah akwai sunan Isa dan Maryam a cikin ayan ko babu a jerin gwanan annabawa ko ba jerin gwanan annabawa ba manyan manzanni to je ka shura ba mu shari'a lakum min ad-din شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه أضر على المشركين ما تدعوهم إليه الله الله يجتدي إليه من يشاء ويهدي إليه من yi. An mace annabi isa ko ba mace annabi isa ba, to je ka nisa yi ba su ina wahai na ire إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده نعم وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى أهل. وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا a mace annabi isa ko ba a mace shi ba to je قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم نعم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى يا إيجا وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون تبرنا جكال إبرانا قل آمنا قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى نعم وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون تلك نعاني وتلك حجتنا وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك عليم إن ربك حكيم عليم يا إيجان ووهبنا له إسحاق ويعقوب نعم كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإياس كل من الصالحين duk inda aka faɗi rukunin mutanen kirki a ƙur'ani mai girma annabawa da manzanni akwai annabi isa ko babu da Allah wannan babba ne ko karami a duniya nan da muke ciki a halin yanzu kaf akwai mai darajar wannan a al'ummar annabi gaba ɗaya banda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai mai darajar wannan to ga wasu sun bauta mashi aka ce sun kafarta duk da darajar sallah kai sai ka bauta wanda bai kai shi ba ko duk matsayin da zaka ba mutum ko ka bashi wali ko ka bashi gausi ko ka bashi gaushi ko ka bashi kuduri ko ka bashi asiya'u ko nujaba'u ko ko ko duk matsayin da zaka bashi ya kai wannan ya kai annabi ta tsakani da Allah to idan wanda ya bauta wa annabi ta aka ce kafiri ne qur'ani ya fada to wanda ya bauta wanda bai kai annabi isa ba waye fi rashin hankali da wanda ya bauta wa annabi isa da wanda ya bauta wanda bai kai annabi isa ba waye fi rashin hankali a cikin su ka biyo wa'yan na rashin hankali domin kai wanda ka bauta wa bai kai su ba in za a kafirta su to kai kafircin naka ya kamata ya zama da capital letter idan wannan an rubuta kafircin su da small letter kai da me ya kamata da babban baki da capital letter sai kamata a rubuta naka Allah ka sa mu gane a cikin, wallahi in baka gane wannan ba ban san me iya gaya maka ka gane ba duk bayanin da ya kamata Allah ya mana ya mana Allah ka gafarta mana Allah ka ba mu iya rike hanyar annabinka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qala al-masih ya bani isra'ila abudullaha rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billah yadda lamarin yake duk wanda ya kuskure yawa Allah shirka faqad harrama Allahu alaihi aljanna to wannan Allah ya haramta masa shiga aljanna Allah ya haramta masa me shiga aljanna saboda yayi wa Allah shirka malamai sun yi sabani wannan kalma innahu man yushrik billah magana wace ce magana waye wasu malamai suka ce Allah yana ba mu labarin ci gaban magana annabi Isa ne wa qala ya bani isra'ila ibudullaha rabbi wa rabbakum innahu man yushrik duka annabi isa ya ci gaba da yin bayani innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu wa ma'awahu wasu malamai suka ce a iya magana annabi isa ta wa qala al-masihu magana annabi isa ta kare wannan kuma jumla ce musta'anifa jumla ce sabuwa wacce aka fara da ita ita kuma maganar wace ce yanzu Allah ne da kansa yake magana ba Allah yana ba mu labarin magana annabi Isa bane magana Allah ce shi da kansa yace innahu yadda lamarin yake man yushrik billahi duk wanda ya kuskure wa Allah shirka faqad harrama Allahu alaihi aljanna to wannan Allah ya haramta masa shiga aljanna Allah ya haramta masa aljanna na tawaye to yake ya haramta masa wa zai shiga da kai banda ta karfi wani zai saka aljihu ya kai ka wani zai saka katuwar riga tana da aljihu dubu saba'in ɗebo ya cicika ya cicika ko da aljihu na ɗaukar mutum dubu saba'in ɗiba farko zai ɗabi dubu saba'in sau dubu saba'in ya je ya kai aljanna ya juye wajen masu ganin aljanna da security ba su gan shi ba ya dawo ya ƙara ɗiba ya je ya juye ya dawo wai sai ya yi sawu saba'in kafin allah ya gan shi ya kai mai kake har yanzu baka tafi ba sai kunya ta kama shi sai ya dala Allah ya tambaye ku gamman house ko ko bari dan kara matsawa gaba kada zila presidential villa inda shugaban kasa yake da ita da filin kiyama wanne bi security da ita da aljanna wanne bi security to ka dauki kawai gidan shugaban kasa sai na ɗaiɗe abokai na su ana ramma muka shiga gidan shugaban ƙasa muka hito duk ba security da gamu muka ƙara komawa har muka yi sawu saba'in duk security bila ba wanda ya gamu ya kamata a kore su ko ya kamata a basu fita yi zuwashe she bila ba wannan ba zai yi ba balle na ana rama ya ce wala ko gama house wannan ba zai ba kashi kasan saba'in gamar house ba a kama ba zai yi kai ko gida na ka shigo sau saba'in bangan ka ba ya kamata a tambayi kwakwalwa ta ba lafiya kalau take to ɗaya kenan tambaya ta biyu yanzu na wajen tafsiri ciki da waje da ko'ina mutane ne mene ne mutane ne mun kai dubu saba'in to kaddara mun kai dubu saba'in aljihu ɗaya ke nan aljihun guda dubu saba'i ne wani aljihu ɗaya ke nan to bar wannan mu ɗauka ku kaɗai kawai tare filin wa'azin nan na ce yan tashi daga wa'azi da Allah wanda ya zo da mota ya bata mai mashin ya bari mai keke ya bari wanda ya biyo keke na fef an ɗauke mashi dukan ku zan kwashe ku zuba cikin aljihu kowa zan kai shi gida zan kai na tudun nufawa in kai na tudun wada in kai na tudun ilu a ilu ne ko ila tudun ilu in kai na anguwa sarki da anguwa ma'azu da barnawa da da da da zan kai kowa gida in aje shi aljihu zan kwashe kun kai ku za ku yadda me za ku ce za ku ce mutumin gwamnan na fahimta hadawa da kwaya saboda ba zai kama hankali idan kana so ka shiga aljanna hanya ɗaya ce karka shirka kada ka yi mai kada ka yi wa Allah shirka duk wanda ya shirka Allah ce da harraman Allah alaihi aljanna Allah da kansa ya haramta masa shiga aljanna kuma aljanna ta Allah ce duk wanda ya ce zai baka aljanna ya zira ka yake ka ga wani tsoho aka ɗashi da wani tsohon makulli wai wani tsohon makulli wai ɗan makullinsa ne na aljanna gotun daga na an bashi in ya je can ba matsala kawai je bude ya kace dakin hotel a daki a hotel wai an bashi makulli tun daga nan ya rike yadda kasa an je filin wa'azi ka tambayi yan protocol ina masauki na su baka ki da ce to ga wannan dan makullin dakin kake na hotel kaza wai tun daga nan da dan makulli kai an yau da al'umma an yau da rijama aljanna nan ta waye to Allah ya ce in ka mata shirka ya haramta maka shigarta innahu man yushrik billahi faqad harrama Allah alayhi wannan shine abin da Sheikh Abubakar Mamur Gumi ya kara rayuwarsa yana karantarwa ko ba shi bane wannan aqida da wannan tauhidin shine karantarwar Sheikh Abubakar Mamur Gumi ko ba ita ce karantarwar shi ba aqida da tauhidi abin da ya kara rayuwarsa yana koya mutane ke tun ba a ganewa har Allah ya sa aka gane tun magana ana jin tayi girma har aka gane ashe ne magana Allah shi ne magana manzan Allah sallallahu alaihi wa Da dama na faɗa muku daga inda ya aje mu daga nan muka dora kuma forward ever backward never daidar ubangiji to tun da ba zai shiga aljanna ba ina za a kai shi Allah ya ce ba ma'awahun nar masa ita ce wuta ranar tashi alkiyama dama daɗin lahira kenan gida biyu ne ba da iska mai yawo kan hanya fariƙon fil jannati فريق في الجنة وفريق في السعير إني باكا cikin aljanna ala rubu jahannama za a samu kace fariqun fil jannati wa fariqun fi madha wa fi wani bangare suna cikin aljanna wani bangare suna cikin wutar sa'ir inji Allah madaukakin sarki gidajen kenan guda biyu sai Allah ya ce wa malil zalimin min ansar azzalumai ba su da mataimaka inji Allah malamai suka ce kalmar azzalumi a ƙur'ani tana zuwa da ma'anoni da yawa amma duk sanda ta zo a take ta zo ka irin wannan to ma'anar shirka take bayarwa ma'anar me shirka take bayarwa shi yasa luqmanul hakim yake ce wa ɗansa wa iz qala luqmanu li wa huwa ya'izu wa iz qala luqmanu li wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tushrik billah why inna shirka la zulmun 'azim inna shirka lalle shirka na zulmun zalunci ne azimu mai girma an gane الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك Allah ya ce waɗanda suka yi imani ba su cuɗanya imani su bi zulmin da zalunci ba sahabbai hankalin da ya tashi suka ce ya Allah waye cikin bai taɓa zaluncin kansa ba sai Allah da ce a zaluncin da ake magana shirka ake magana da amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ay wa lam yalbisu imanahum bi shirkin ba su hada imanin su da mai ba da shirka ba uhushurul ladzina zalamu kai suka baro uhushurul ladzina zalamu ma kanu ya'budun yawa min dunillahi fahduhum ila siratil jahim anan ma uhushurul ai zuwa za a tara kafirai mushrikai sune wanda za a in inji Allah madaukakin sarki duk inda kalmar zalunci ta zo a sake a cikin alkur'ani mai girma malamai suka ce ana magana akan ne ana magana ne akan shirka da kafirci Allah ka raba mu da shirka da kafirci Allah ya ce wa malin da min ansar azzalumai ba su da mataimaka a ranar tashin alkiyama ya Allah ka tsare mu karka sa mu shiga cikin azzaluman da ba su da mataimaka a ranar tashin alkiyama subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullah